wato dan adam yana da wani abu ka gane abin da ka zo ka ce wani zan yi kaza eh, ba irin man abin ba a taɓa yi ba ko kuma wannan shi wanda ka gaya din always zai kokari ya gano maka a matsala don shi yana ganin taimakon da zai maka kenan karka shiga Kada ka matsala yadda- eh, kada ka yadda wannan labarin matsaloli ya zamanto ya kashe maka zuciya ba wai kada ka ki ji ba ka ji amma kai tunanin ya za ya kai Ka kiwa wannan matsalar.
eh ka kiwa wannan matsala kada ka yadda matsalolin gari da yadda yanayi yake ka ce zuciya ka ta mutu ka ce ayya ai ni ba zan yi wannan da sauransu ba
To jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na madubin kabara kamar yadda aka saba sunana Usman Ahmad Kabara sannan idan yanzu kake cin karo da wannan tasha a YouTube ko kuma kake sauraro a inda kake samu ko kuke samun podcast ɗinku kuna iya danna subscribing domin kallon duk sanda muka yi sabon shiri. Sannan kamar yadda aka sani muna nemo mutanen da suka yi fice a bangarori daban-daban musamman waɗanda suka fito daga nahiyar Afirka suke watsuwa a cikin duniya inda kuma ake dama da su wanda da yawa wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba wannan shine yasa muke zakulo su domin me da na gaba bahaushe yake cewa kamar kullum ake gane zarfin ruwa to mun sake samo ɗaya a wannan karo wanda kuma waka bakin mai ita bahaushe yace ta fi daɗi to da muke magana a cikin shirin madubin Ah, Kafa.
to sunana abba zubair cedi ah, da Hey.
cediyar kano kenan oh Eh, cebi eh, oh to to bar- barka da shigowa ka ce ka ce kanawa sai su ɗau tafi yau
kwarai da To, gaske.
Malam Abu Zubair, ah, da farko a ina kake zaune menene aikinka kafin mu yi nisa a cikin hira?
To, ah, wannan ba- eh, babbar tambaya ce saboda ba da daɗewa ba na ɗan samu canjin wurin zama amma ah, ni mazaunin florida ne shekara goma sha takwas na florida Mm.
uh, na working da Mayo Clinic. Na zauna a Boston uh, inda ne makaranta ne uh, ta medicine a nan Harvard, kuma na zauna a a Philadelphia shi kuma shi ma karatu ne kai ne nan a University of Pennsylvania.
Mm.
To, uh, so da- amma duk a America kenan. Amma ba da daɗewa ba, um, Allah ya sa na dawo nan a Abu Dhabi, um, a United Arab Emirates a kusa da Dubai. Saboda shi asibitin namu na America May- Mayo Clinic ya haɗa gwiwa da, da gwamnatin abu dhabi ah, aka buɗe wani babban asibiti wanda shi asibitin shine ya fi girma gaba ɗayan ƙasar ah, um, Abu- ah, ba wai abu dhabi kawai ba gaba ɗayan united arab emirates so suka kirawo asibi- ah, mayo clinic su zo su taimaka musu don ah, a a gudanar da harkokin asibitin so shine na fara Eh, To, to alhamdulillah Allah ya sa an fara a sa'a.
amin, amin.
Ah, wane ne Abba Zubair a takaice?
Ta babban magana Ah, apple girl wani eh, um, zan ce ah, ba ba Fulatani ne bahaushe kuma daga kano Eh, likita ne a america to haka ne zan ce kenan eh, kuma ina ina harkar likitanci kuma ina bincike-bincike na na wato research kenan Eh, ah, akan stem cell eh, Yawwa dama kan shi shine ma babban dalilin da yasa nemo ka saboda ka san wani lokaci harshen naku na likitoci ah, ina muna son mu gane menene wannan stem cell ɗin to amma kafin mu je nan ah, wace shekara aka haife ka ya labarin ah, family ko kuma mu ce To, ni an an haife ni a a shekarar 1967 a a Kano.
Mm.
Eh, a- a- Actually, inda babana ya je rangadi a Babura, a nan aka haife ni.
Mm, Amma Babura.
ni, eh, Eh, a- a- na je an je Babura haka mun je wannan to bayan an haife ni ba.
jihar Jigawa a yanzu kenan.
Eh, eh, ƙwarai da gaske.
Eh, to yaya labarin gida yaya iyaye da yan uwa ya abin yake za mu iya sani lafiya so ya da mahaifina dai sunan shi malam zakari manomi ne malamin gona ne amma shi zubairin kawuna ne shi ya yake shi babana allah ya masa rasuwa tun na kamar shekara biyar um, and uh, so shi shi kuma kawuna uh, Alhaji Zubairu ce shi ya dauke ni ya rike ni ya sana a makaranta har har kuma na gama. Eh, haka to ka je jami'a Ahmadu Bello da ke Zaria ah, ya magana sakandare ina kai sakandare ya aka yi ka tafi kuma jami'a eh, to na yi ni da yake a- a nan gwale maka zauna nan iso ah, na yi makaranta a gwale primary school ne gwale secondary junior secondary school sannan na tafi science secondary school da wakin kudu. Ah, to daga dawakin kudu sai kuma na tafi jami'ar ahmadu bello university zaria a nan ne, ne karatun likitanci na farko to daga nan ne kuma bayan mun na gama shi ne sai ne shekara ɗaya a nan a a murtala muhammad eh, as- asibitin murtala na nan kano to daga nan ne kuma sai allah ya sa ne samu tafiya zuwa ƙasar ingila a sheffield nan na je ne ne jami'ar PhD.
Sheffield eh, jami'ar Sheffield. Da na PhD a kan ilimin kansa da eh, kansa da immunology wato garkuwar jiki kenan ake cewa ko?
wato cutar daji da kuma garkuwar jiki Eh, eh, to daga nan ne kuma Allah sai ya daɗa harba ni can a America kamar yadda na gaya ma. Eh, to amma ah, na ga ka yi ah, University of Pennsylvania School of Medicine ita kuma me kai auren To, ka san harkar li- eh, karatun likitanci hawa-hawa ne.
Mm.
So, na je a nan University of Pennsylvania a nan ne residency kenan ake cewa.
Mm.
a inda na ɗauki fannin wato cututtuka ah, eh, da, da, da kuma um, cu- cu- kamar pathology ake cewa clinical pathology kamar kwayoyin Eh, halitta eh ƙwayoyin na halitta cututtuka eh.
kwayoyin cututtuka eh Mm.
kwarai kuma na ɗan yi nazari shi ma a nan na research akan yadda za a gano maganin ita cutar daji Mm.
To, ana- abin da yadda ne kenan shekara ta biyar a a shi jami'ar pennsylvania Mm. To, to uh, daga nan kuma uh, na ga a cikin karatuttukanka akwai Harvard wadda a nan kasar Harvard babban magana ce ko da ina ga kuwa ina ko da Eh.
kwasan shara mutum ya ce aka ce zai koya can za a kalle shi ya yi Harvard me ya faru?
Well, to ka- haka kuma bayan mun gama ta jami'ar you know, uh, pennsylvania sai na tafi ne wani abu da ake cewa kamar fellowship shine wato matakin ƙarshen ƙwararren ƙwararren da ake cewa da za in kayi za ka ɗau wannan to a nan ne na shiga Kamar fannin digirin digirgir ɗin.
eh, na shiga fannin jini ah, da kuma shi stem cell kenan kwaya halitta da da- da ban sanya me ake kira da hausance ba amma dai da ya ƙi- shi shi eh, kwayar halitta ce wadda ko kowane bangare na jikinka ah, akwai irin wannan kwayar halitta idan kan misali aka ka- ka ji ciwo to ita wannan kwayar halittar ta jiki ita za ta ta ta ta- ta- ta- ta yadu ta gyara wurin Eh, eh kam- eh, kam- kam- kama- kama- Kamar wani- wani ɓargo- ɓargo ne kenan.
eh, to Eh.
akwai akwai shi kwayar a cikin ɓargo akwai kuma a kowane wannan a Fasa.
zuciya ma akwai akwai kuma a hanta akwai a wannan to a cikin eh, kowanne akwai wannan kwayar da ita tana nan kamar in kai rashin lafiya ko kuma wata cuta ta zo ta ta ta ta, ta kawo ta, ta lalata wurin to Mm.
ita wannan kwayar ita suke za ta taso ta gyara wurin ta ta yadu ta, ta mai da komai daidai eh, kafin mu je ga maganar stem cell saboda ni yadda na fara samun labarin ka shine akwai wani likita ɗan Najeriya da ya kirkiro wani abu wai stem cell wanda har ma za a tafi da shi duniyar wata ne za a yi wane ne sai ban gane abun ba nace a'a a kai shi duniyar wata ne me shi abun shi da likitan za a tafi a'a da mai mara lafiyar ne ban gane ba Ah, Eh, to- ka- za ka iya ɗan mana bayani akan wannan kaɗan eh to ka, ka san wato da farko dai abin ne eh, bayanin zai dan wahala da yake da da hausa ne amma zan zan zan kokarin yi sai sai zan abin yi a kokarin wannan.
fasara eh eh, so da- am- shi eh, in ka tuna kamar yadda na maka bayanin kwayar ita kamar wannan iri din wanda ko daga lokacin da halitta ta fara eh, mutu- eh, wato ɗa yana cikin uwarsa Mm, in ka duba shi yadda ɗan ko ya take take eh, take girma a cikin uwar akwai ruwa a- a- da ya zagaye ta kamar kamar yadda kika san kifi haka mutum yake yake mm, yake girma gashi, a gashi.
shi a cikin mahaifa ɗin akwai ruwa kamar a wani eh to shi ruwa ka san in kana cikin ruwa ba ka- ba ka samun nauyi a saboda ruwan ya ya ake kewa kenan Eh, ya ya dauke nauyin ya ɗauke kai nauyi ka zama yawwa.
sango a ciki yawwa ka Mm.
zama sango to shi wannan a a turanci shine muke cewa weightlessness ko kuma ka san shi nauyin jiki akwai wani abu da ake kiran shi gravity wanda shi Mm.
ke sa nauyi Mm.
in aka cire shi sai ka ga kai Zai zama kama a du- eh, kamar a duniyar wata in ka je a ba shi wannan gravity din sosai shi za za ka ga 'yan sama jannati kamar suna suna kamar za su tashi eh, saboda Ah, ba su sai da ya zama nauyi.
maimakon su yi kasa sai Eh.
su sama Eh, to a- a- shi ai a- alal misali idan a ce nauyinka kilo ɗari ne Mm, in ka je wata nauyinka zai koma kilo ashirin mm, saboda eh, shi gravity ɗin a duniyar wata a kashi ɗaya bisa biyar ne na mm, a gravity ɗin duniya kasa. Mm.
to to to abin da da nake so shi wannan gravity din yana shi yasa shi yake ah, shi yake sa yanda mutum har siffar mutum ma saboda wannan gravity din ne saboda idan kamar misali a ce dan adam zai taso a wata duniya can kamar jupiter wacce Mm, ita, ita, ita ma wata duniya ce wanda Duniya ka ne.
san katuwa ta fi girman ah, Na'am.
a wannan duniyar mu mm, to uh, saboda akwai wannan gravity din da yawa so ba za ka iya tashi tsaye ba saboda nauyi yawa sai ka to inda a ce dan adam zai zai wato taso a duniyar jupiter sai dai ya taso kamar kamar kadangare saboda you have to be uh, sai ka zama uh, flat kenan me ake mm, cewa sai ka ba za sai ka- ka zama a- eh, a a baje kake.
eh, saboda nauyi ba zai iya a wannan ba to a muna nazarin wannan gravity din da yadda ya ɗau- yake yake wato yake a ita ƙwayar halitta din wannan stem cell din yaya yaya gravity yake shafarsa yake canja shi saboda ita ƙwayar halitta shi wannan irin da zai yi hanta zai yi ɓargo zai yi ah, ƙwaƙwalwa um, uh, wannan gravity din yana shafarsa yana canja yadda za su yadda zai wannan yadda yake a aikinsa to shine dai abin da muke ban san to to a eh, me yasa aka fito da shi duniya watan shi abun yana da nasaba da irin misali a ce kila tun da dan adam za a sawa sai a ce to kuma ya tafi duniyar wata eh eh to eh, a- amma ni abin da dai abin da ya kai wato abin da ya sa muke wannan nazarin shine shi wannan iri na da ko ko kowane wato bangaren jiki yake da shi yana da wahala a yada shi mm, akwai mutane wanda kamar in su samu kansar daji ta jini ko kuma akwai wanda zuciyarsu sun samu ah, rashin lafiya da zuciyar ta lalace ba za ta iya yin aiki sosai ba kuma ba wani magani zai yi amfani da shi Mm.
to ka san yadda ake a nan shine sai a yi transplant ko sai a Mm, ɗauko sai a yi- a a yi da shi.
samu wannan mm, to amma shi kamar yanzu zuciya mm.
in za a dasa wa mutum zuciya ai sai wani ya mutu ko tunda Dole.
babu eh, Eh, to kaga har ma za abin da su ce za a dole ce ne wannan ya eh, ya bar wasiya yawwa to kaga ka ku an ce abin da maganin da za a ce sai wani ya mutu za a samu ai zai wahala akwai to matsala muna kokarin yaya za a yi ita wannan kamar zuciya misali ko ko bargo ya za a yi da kanmu mu mu dinga yin shi ala mu dinga Mm.
wato mu dinga yaɗa shi a yi- a yi growing din abin a in na fahimci ka kamar a ce kun kirkiro shi ya zama Eh.
shi ne a madadin wannan hantar da za a ce ana jiran wani ya mutu a bada sai a yawwa ɗauka sai a ɗan ɗiga sai ta dasu.
yawwa Mm.
yauwa to so ita hantar mu dinga yin ta a, a, a, a Mm.
lab wato Mm.
ba sai an ɗauko da- an sai wani ya mutu ba ba mutu ba za mu yi wannan za mu yi amfani da wannan irin wannan kwayar wannan nan mu yi kwakwalwa mu yi zuciya mu yi wannan ɗaya. kuma abin an fara to amma so na- na- amma akwai wahala sosai saboda shi wannan irin da Allah ya yi shi yadda ba za ka iya yaɗa shi ba in kai ɗan in ka fara kai ka sa wato a chemical ko wannan ka sa ka sa shi ya fara yaɗuwa kuma ka sa me ake cewa a taki kamar misali Taki ka sa takin da zai yaɗu to amma shi shi irin maimakon ya yaɗi yan, ah, shi kansa sai kuma ya ya fara ah, me ake cewa ya fara tsiro Ah, daban yawwa daban to yana dai da wahala ka yada shi so abinda muke so mu ga shine whether one a wannan abin gravity din wato ah, da shi ah, abinda nake cewa ko ina yana da shi shi yake kawo nauyin jiki Mm.
a magaya yake shafar shi wannan irin to shi isa ah, muke so muka ce bari mu je inda ma babu gravity din gravity din gaba ɗaya bari a san da nauyin ko ba eh to in ya eh.
in ya abinda nake so in gane idan ya kai labari a can zai kai labari a nan kenan Eh, yauwa to i- ai shine idan eh, ya kai labari a can muna son mai nazarin me yake me ya sa ya ya kai labari ya aka yi yaɗo in babu gravity ɗin har sa kuma akwai akwai na'ura a nan a duniya da za ka iya ka rage gravity ɗin to ah, s- shi wannan in muka gano a sama ga yadda yake za mu iya dawowa duniya mai wannan na'urar mu ga ya- ya- ya ko za mu iya za mu iya sar- ganin abin da muka gano a can Mm.
kamar sararin samaniya da Eh, To to waye da shine- ko wannan abun zuwa can kamfani ne na zaman kansa ba na gwamnati ba na gwamnati ba amma gwamnati ce take biyan kuɗin da shi ake ɗaukan kayayyaki daga shi irin wannan a a wato nazarin da muke haka kuma ma akwai wa'yan- na'urorin da duk suke wannan kasan akwai wata cibiya ta sararin samaniya wadda ake ce mata international space station to a nan yawanci ake wannan nazarin shi nan ba wannan gravity din babu shi kaɗan da akwai ɗan ƙanƙani ne so to nan aka je aka kai kayan namu aka yi aka yi nazari da shi eh to an dawo da shi eh an dawo da shi kuma Eh.
mun daɗa mun daɗa yin wa'insu nazarorin da yawa abin kasan ah, me Dogon ake abu.
kira eh, dogon abu ne ba kuma abu ne na wasa ba kana ka shiga can cikin kwaya halitta Mm.
kana kana wannan to akwai abubuwa da yawa da ba mu sani ba sai a hankali yana ɗaukar lokaci Eh, amma muna nasara akwai ban san me ake kira da Yau.
jeans akwai jeans da suke muka yi studying muga me yake Mm.
canja wani jeans ne suke eh, suka canja saboda mun kai shi wannan kwayoyin halitta ko din a a jikin sama.
shi din eh a eh cikin shi wato wato wani wani tsirrai daga cikin tsirran ne ya caccanza yep to ka ka ka ka- ka wannan ka tsare abin kenan Eh.
Eh, to to amma eh, yanzu na san mai sauraro da kallon mu zai ce a'a to wannan su halitta suke son su yi ne ko ai musamman ka san a irin kasashen mu da yanzu ake tasowa Eh.
za a ce ya aka yi to shi wannan bakano ne musulmi bahaushe ya aka yi suka shiga maganar halitta akwai wani abu da za ka yi kila ba mamaki akwai abin da ilimi zurfi gare shi kuma Allah Eh, dama shi ma ya gaskiya.
ce mun sanar da mutum da alƙalami menene za ka ce Eh, mana kwa- akwai kwarai da gaske amma Allah ce ya ba ya baka ilimi ka nemi duk wani abin da you know, a ilimin da kai da kake da shi eh, ka- na bam- na- na baka dama ka nema ka samu to mu ma ba wai halitta muke nema mu wannan ba muna son mu mu ka- mu samu magani ga wayanda ba su da wat- wat- wata hanyar samun magani an yi an yi kokarin da um, ba su magunguna ba su bai yiwu ba su- ko su ba za a iya musu wannan dashen zuciyar ba saboda a a yanayin yadda rashin lafiyar tasu take to Mm.
shi ya sa ni dai uh, wato abin da ne sha'awa shine na san ne wani abu wanda zai kawo canji a duniya da zai taimaka wa kowa da kowa Mm.
a- a- an- a- kuma ku- yadda zai- zai- zai zai zamanto wato a ka taimaka wanda ba su da wata wannan wa'insu wanda muke a wannan harkar stem cell a sarafi din wato Mm.
a, maganin wannan sa wa'insu in ba ka yi musun ba sai dai sai dai kuma kabari to amma mun sani Allah ne yake kawo lokacin shi ba dai a wato wayanda ake ba wayannan magungunan wanda muke nazarin da su ba su da wani komai an yi ya ci tara to shi ne kuma in ka ga mutanen wato za ka tausaya musu wayansu kamar to bayan na harkar sama sararin samaniya muna amfani da shi wannan stem sandin shi wannan kwaya halitta din a yanzu muna muna maganin wanda suka yi stroke shine an fara aiki ma da shi eh muna wannan eh ba duk da ba wai kwayar halitta da muka je muka yada ta sama ba ne a nan wanda muka yi a duniya shi ita muke muna maganin masu shanye wanda irin mutum ya shanye hannunsa ya shanye ne sannan muna yin maganin wanda irin huhunsu ya lalace da ba za a iya yi magani ba kamar wanda za ka suna irin tari wanda ba sa iya numfashi sosai da sauransu to a yanzu dai muna wannan wannan an ma fara cin ribar abin ke eh an fara cin riba ko muna ganin nasara a ciki ya aka ka zama ya aka kai tunanin wannan zama likita haka kuma har ka zarce kai zurfi haka me me ne babban tunanin ka musamman ka san kullum abin da nake tambayar ire-iren ku in na samu shine kwakwalwar ku tana da kaifi sosai sannan kuma kuna ba da gudunmawa yadda ya kamata ya maganan gida afirka musamman kullum nakan tambaya saboda san kowa amsa shi daban ce yaya kuke ta fita kuka bar kasashen haka kuka zo nan mu kuma can shiru muke ji ban san me yasa kai tunanin haka ba har kai zurfi haka nan
gaskiya ko kaga tun dai ni ina yaro yadda akwai ka iya cewa akwai da kirinki ko kuma na son komai na gano menene ne ya aka kaza ke faruwa ba wai ba da son na tuna akwai wata tsohon rediyo a gidanmu ni bai fi shekara na jin bakwai ko takwas ba na sai ga to ya aka yi maganar rediyon nan take ya mutane suke wa ko na ga tv wannan dai rediyon
ta sha sai da na bude ta na kwakwance na game a ciki a so irin wannan wannan irin wannan karambanin gano akwai ni da karambani wato ba wanda komai na gani ina son na san me a usulin abin me yake wannan Uh, ko a makaranta ni ba wai ina karatu ba ne wai don na ci jaraba a ina karatu ne saboda ina da sha'awar sanin wannan ilimin in ce me kaza ko da idan kamar za a yi za ka nazarin wata wata karama halitta ko kamar bacteria ko da ina son in ji tarihin ya aka aka gano ta me take wannan su waye suka aikin farko don to duk wani harkar sai ka kamar wani ya zama labari ba wai kana kawai hadda ba ne kana kana ta tunani yanda ko daga bacci ka tashi za ka yi bayani eh kwarai da gaske saboda abu ne da kake sha'awa in ka tuna za ka ga mutum ya kalli wato irin ko wannan movie indian movie ko na hausa abu ne fina-finai za ka ga ka gani amma ka tuna komai a ciki eh ba don wani abu ne don kana da sha'awar abin to haka shi ma in kana nazari kana kana karatu kana wani in kana da sha'awar abin kana kana al'ajabin ya aka abin ya wanda za ka kafirke shi. Sai zauna a kai.
Eh kwarai da gaske. To a haka muna da kaga muna secondary sai ne kungiya wadda muke kiranta Nigerian Young Inventors muka ce ai mu rocket zami.
Matasa masu kirkire-kirkire a gida.
Eh to eh to kaga wannan ya kamata a duk in za a gano su a taimaka musu. Uh, su samu uh, wato uh, mm. tarbiyya sosai da makaranta.
Eh e, to wato dai san rocket din ya biyo ka dina.
A ai dama to sai ka gari wannan tun muna yara muna cewa za mu rocket muka je na samu wani makeri a nan unguwanmu muka ce yi min rocket ya dan yana yin irin ya dan model din shi wannan abin yana irin akwatin karfe sosai an yi dai shef ɗin rocket ɗin haka eh to irin wannan to to misa wani zai ce to ya da kila kila injiniya da ka so ka zama
Ware da gaske gaskiya ni don ina son injiya ba kuma irin electronics ma don abin da yake bani sha'awa kenan. yadda haka rayuwa take za ga cewa ka je kana sha'awar kaza amma duk da haka komai akwai yanzu kamar harkar electronics wannan na'urar wannan ai akwai a komai komai kake so akwai harkar injiniyar da wannan to sai ga abin yana wannan yana yana bani alajibi akwai wani fim da ake a tv sunan space 1999 wanda da suke na san har yanzu maybe watakila akan dan nuna shi yana ba da sha'awa saboda duk abu ne na harkar sararin samaniya da waye da sauransu to irin haka idan ka yara in suna irin wannan ya kamata a wato a encourage a sa su a ta wannan taimaka musu ci gaba da neman wannan wace shekara ka ban najeriya ka yi nan
Uh, 1992 1992 to kafin mu je ga kila yaya gaba ake me ake hari a gaba misali wata irin goyon ba ka san yawanci ilimi kamar yadda ka ce a gane me yaro yake so da sauransu iyaye suna taka muhimmiyar rawa za ka iya bamu labarin kila wata rawa iyayen suka taka wajen ganin kaya ci gaba haka
wato babban abin da iyayena suka shi ne su kyale ni ne duk wani abin da na nake sha'awa kuma bayan iyaye akwai 'yan uwa akwai 'yan unguwa akwai wanda irin za ka ga cewa ba wai ko wani kawunka ne ko wannan sai ga ya baka sha'awa kuma ya dinga taimaka maka yana kula da wannan so ni na ganin abin da iyaye na suka da wato zan ce da shine yadda ba su duk abin da na taso nake so ba su da ba su wai hana ni ba ba ta birki ba sun alamtin yayi duk abin da kake so kawai so shine shine wannan din kuma Allah dai shi ya san yadda wannan wani lokacin kai tunani sai kai mai isa ne kake kai tunanin abin da kake tunani wato zaga kana tare da abokanka kowa ga abin da Allah shirya masa sai ka rasa kai aka yi tunanin kai kai ga nan su kuma tunanin su yi wannan to haka a nan ne za ka ce akwai kaddara akwai abin da Allah da abin kowa yadda ya shirya masa ina ganin iyaye dai ya kamata kawai su dinga su kula da abin da yaran su ke sha'awa and su taimaka musu daɗa buɗa musu hanyoyin da za su daɗa bunƙasa a wannan hanya.
a dunkule za ka iya gaya mana musamman matasan da suke kallo ko suke sauraro za ka iya gaya mana kila ko da cikin minti ɗaya ne ko biyu wahalar da kila ka sha kafin ka saboda ba wata nasara take biya ba tare da an sha wahala ba kuma. saboda na tabbatar ba da kawai ka fara sakandare ga shi dai duk makarantun gwamnati ne a lokacin wanda yanzu abu ne ma ko nan abu ne mai wahala kai makarantun gwamnati ka kai labari haka wace irin wahala kai goyon through ko kuma wahala dai shine a wajen harkar karatu ba wuta sai dai ko mu tafi karatu mu je sakandare ko firamare ta nan kusa da mu babu wuta da za mu yi amfani da kendir a sauro na cizon mu wani lokacin da kafa za mu tafi british council daga gidan da wurin gidan sarki wurin kufa nasara irin wannan wannan din so su ne wahalar da za ka wannan ka ga cewa amma ni bai taba ban taba ganin wai wannan wahala ba ce in dai abu ne da za ka shabu nemi ilimi a ka wato ka gano wani abu wannan me ake cewa curiosity kirinki din shi yake sa kaka wannan da sauransu sannan kuma akwai gaskiya yan unguwar mu haka wanda sun dan girme ni ko da shekara biyu ko uku kama wani kamal shi ma akwai shi da san karatu da shi za haka za mu dinga tafiya mu dinga zuwa karatu da daddare ga ba wuta sai dai mu sai kandir wani lokacin ga sauro ga sauransu to shine shine da wato babban matsalar sannan kuma samun littattafai da kai kake so ka ga babu sai dai ka je ka nema amma dai kamar na gaya masu british council yana yana taimakawa sosai na tuna wuraren lokacin da nake sakandare na kan je in shiga zan bi ta sabuwar kofar na in shiga in bullo in zo in shiga dan Yeah.
littattafai irin A levels books din nan haka yeah exactly Mm.
yeah, to da sosai da sosai to yanzu yanzu kai kana da iyali ya ya- iyali labarin kai naka iyali eh to eh, alhamdulillah eh, na da iyali na da eh, ita mai ɗaki na sunanta maryam ah, suna iya kuma na hudu Ah, babban ɗana salim ah, shekararsa 26 yanzu ya gama computer science yana aiki a nan jacksonville florida ita kuma eh, samira ita ce ta biyu uh, tana tana uh, medical school um, ta biyo tana layin ba karatun- muke da eh, ita ce ta biyo Mm.
ta biyo ta biyo ne to tana da yake kasan a nan america medical school sai ka gama university ta farko yau kamar First yadda in degree.
zaka zama lauya sai ka gama digirin farko sai ka tafi neman zama lauya a makaranta yawa eh, to samira ma abinda yanzu take kenan eh.
Eh, sai kuma ƙanana biyu ah, akwai nazim shi ah, shekararsa goma sha ɗaya ah, Z- ah, zainab kuma shekarar ta goma sha uku Ah, duk su suna primary school kenan a eh, yanzu da eh.
yake mun ɗan samu gap bayan mun yi samu yara biyu to eh, karatu An- an- ya an- yawa ka san musamman ƙasa Eh, yadda eh, yadda ƙasar take Eh, so kuma ita mai ɗaki na ita ma tana da nata karatun su sai muka ɗan muka ɗan yi break dai sai- so Mm.
har sai da muka gama aka samu wurin zama aka yi settling yeah.
sai kuma shi ne sai Allah da ya daɗa Ya nuna kuma su suka ba yi.
mu wannan Eh, eh, yara biyu.
Ya- Mm.
akwai akwai jin daɗi wani misali kila yadda yake kallo matashi zai ce wannan bawan Allah da gani yanzu tun da likita ne gashi ya kirkiro yana nan ya yi kuɗi shin menene bambancin kwanciyar hankali da arziki a- musamman a ga masu ilimi irin ku
ka san ni wani abu da na yi tunani ba shine tun muna yara ni dai ko har zuwa na towa a ingila ko america wato aƙida ta ba wai ne kuɗi ba ne aƙida ta shine daga duniya da nemi ilimi shi kuɗi yana da amfani amma ba zai baka farin ciki ba ka gane idan ah, to ana zancen eh, kuɗi zai in dai kana da hatsaka kana wannan wani zai biya ka don ya kai kai- kai- kai masa aiki ko ka wannan ɗin su. to haka ah, a duk ah, a wato wa- eh, tafiye-tafiye na da inda Allah ya kai ni da sauransu wato kuɗi wa- ba bai taɓa zama wai shine a gaba abu ba na farko ba AA na farko ba. To, alhamdulillahi ba wani dai matsala kuma ah, da cewa America gaskiya ƙasa ce na kowa inda ka zo kana da hazaƙa kana da wannan za ka samu aiki da zai wannan ah, rike ka kamar yadda ka sani ko ɗan shara ne kai za ka iya samun aikin da za ka zauna kana da wurin kwanciya kana da wurin zama eh, mai kyau kana za ka ci ka sha.
Mm, ya Eh, wuta ko me ganga.
kake Mm.
eh kwarai da gaske to haka kuma ya to alhamdulillah dai abinda zan Ai.
ce kenan Ah, ni ina son um, shawara ta shine ga duk wanda suke tunanin tawowa ko su je wata ƙasa ko wani abu kada ya zamanto wai tunanin su, a bari in je in samu kuɗi a kamata ya yi su ne suna da wata aƙidar ba wai kuɗi kawai ba saboda kuɗi yadda na ce maka i- i- in ka duba wanda suke cin lottery Mm, sai Yawan mu ce su ba su- miliyan ɗari miliyan duk da- iya amma sai ka ji mutum ba ba ba kwanciyar hankali Mm, wani ma bayan shekara biyar goma sai ka ji ba kuɗin duk ya kashe ya ba kuɗin ya kaɗi Mm.
so shi kuɗi yana da amfani kawai idan ka yi guminka ne wato ka sh- ka sha aikin da ka wannan ka ka- ba wai kawai daga sama ba ko ka wannan so kamata ya duk wanda zai yake tunanin koye wani abu ba wai towa daga eh, Najeriya su je wasu ƙasa ba ko a duk abin da kake kada ya zamanto wai jan samun kuɗi shine aƙida ka kamata ya yi ka yi don kana sha'awar wannan aikin da taimakon da za ka yi wa mutane ko ka yi irin- ba ba- amma ba magana kuɗi Ba kuɗi zai zo kuɗi in dai ka samu abin da kake kake sha'awa kuma Allah ya baka wannan ah, nasibin yin abin to sai ga kuɗin za su zo a da wannan da sauransu eh a wallahi.
matsayin a matsayin ka na abba me kake yi kake taimakawa misali masu tasowa don na san yanzu akwai matasa da yawa da kila musamman in ka kalli irin kasashenmu da abubuwa sai da taɓarɓarewa suke na tabbatar kila wasu sukan neme ka kai tsaye ko kuma ta hannun wani su ce taimaka mana kaza na san ba irin tunaninmu yanzu ya wuce magana a ɗauki kuɗi a bawa mutum amma me kake yi wurin taimakawa al'umma
akwai taimako kala biyu ne akwai taimako na yan uwa da wanda akwai sanayya ba ma dangantaka amma saboda an sani ka sanayya akwai da yawa wanda su zo su ce suna son su biya kuɗin makaranta ni to ni wannan shine wanda in ka dan wannan da ke ba ba wai wani wannan za da ka taimaka in kana da halin taimaka akwai akwai kuma taimako na wanda za ka yi yan kungiya irin kama akwai wata safina to kungiya ce a nan inda muka tashi suna ta taimaka yara da suna suna siyar likafani suna taimakawa wajen haka aure da wannan to shi ma akan dan ba su taimako amma ni abin da na fi ma jin daɗi sosai shine duk lokacin da allah kai ni najeriya to ina ɗaukan lokaci na je a ko aminu kano a teaching hospital kai zaria na je ziyar har ibadan har lagos ma je sami wato wanda suke karatun likitanci ka yi musu bayanin kai ya kai ga hanyar da ka bi da kuma yadda su za su ka dai taimaka musu ka ba su shawara kuma ka gaya musu cewa eh to lalle akwai matsaloli amma ga ka kai kayi ka wuce saboda haka su ma za su iya duk da akwai wannan matsalolin a yayin da za su yi wannan to abin da muke kokarin yi kenan daidai gwargwado yana abin da yawa sai dai kawai za ka yi a karinka.
Mene ne babban burin da kake son cimma a rayuwarka kai yanzu?
Alhamdulillah ni babban buri na shine in ga nayi wani abu da zai amfani jama'a jama'a da yawa abin tun da ni harkar lafiya nake na yi wani abu wanda ya kawo babban wato canji ga yadda ake kiwon lafiya ko ake wannan magani to shi ne babban burin yaya za a yi ta'iwa sai an je sararin samaniya a gano yadda za a yi wannan abin ko kuma ba sai an je ba to akwai dai abubuwa da yawa da muke wannan da sauransu alhamdulillahi allah ya biya mana bukata da yawa da mun ga duniya kuma mun yi bukatunmu da yawa da mutum yake da shi alhamdulillah ya riga ya bashi wannan to abin da ya rage min ni shine ga babban abin da zan yi ya taimaka jama'a na kowane uba za ka so alheri ga 'ya'yanka su tashi su ma cikin tarbiyya cikin musulunci kuma su zama wa'yansu abubuwa da za su suma abin da su taimaka jama'a to shi su ne wannan manyan da wato buri but akwai ƙananan buri na ba su karewa da ba ba su karewa
a ƙarshen kullewar wannan magana me kake yi in ka samu damar hutawa misali kila ka yi hutu kila ka wuri a Abu Dhabi ko ko a daga nan a Jacksonville tun da nan kwanan nan ka tafi a Derby a nan Jacksonville sai Florida sai to bari dan ina cikin vacation me kake yi eh to ba inde ko ba vacation inde na gida ni na son motsa jiki so ina son na dan taka har yanzu ina dan gudu nakan yi da marathon ma haka irin amma dai yanzu sai dai rabi nake kasan girma girma shekaru
zuwa sannan kuma ina da sha'awar tafiya ni har yanzu wannan dai abin na je nan da baka taba zuwa ba so ina son travel wato kai je ka kai ka shiga gari ka ga wanda jama'a ka ga al'adu kala-kala yana ba ni sha'awa sannan kuma ka je ka ga tsaunuka da yadda launin gari yake da yadda abubuwa suke sannan kuma akwai ne son cin abinci mai daɗi wannan kowa yana da to to Allah mai giji ya samu dace so na gode kwarai kwarai sai daga ƙarshe wanda sabo kake da shi wanda kila ba ta ba babban sako na shine kada zuciyarsu ta mutu idan suna da wato suna da wani aƙida kada su yadda jama'a don wato dan adam yana da wani abu ka gane abin da ka zo ka ce wani zan yi kaza ba irin man abin ba taɓa yi ba ko kuma wannan shi wanda ka gaya ɗin always zai kokari ya gano maka matsala don shi yana ganin taimakon da zai maka kenan karka shiga matsala eh kada ka yadda wannan labarin matsaloli ya zamanto ya kashe maka zuciya ba wai kada ka ji ba ka ji amma kai tunanin ya za ka kiwa wannan matsala kada ka yadda matsalolin gari da yadda yanayi yake ka ce zuciya ka ta mutu ka ce ayya an yi ba zan wannan da sauransu ba wallahi zan gaya maka lokacin da mu muna yara muke wannan abin akwai wannan matsalolin amma still mun yi kokari mun yi wannan so shine babban ni wannan shine ka samu akida and babbar akida ka sa a zuciyarka and ka dage ka naci ka ce sai ka samu ka kai ga wannan gacin wannan akida taka duk wani magana ka ji ta ka ɗauka ka yi amfani da ita amma kada ka yadda zuciyarka ta mutu
To muna godiya sosai Abba Zubair sai mu ce Allah Ubangiji ya taimaka kuma Allah ya cika buri na neman abin da duniya za ta amfana gaba daya kuma muna fahimta.
Na gode sosai na gode na madalla.